bayani na biyu a shi wannan hadimi duk da abu ne wadda mun kawo misali da hoton ne ba wai lalle shi ba ne to amma dai gaskiya kusan in zai bayyana da kusan irin wannan surar yake bayyana e da kusan irin gaskiya wannan surar yake bayyana hadimi ne mai saurin aiki hadimi ne mai matukar amfani ga dukkanin wani almajiri ko wani malami ko wani ɗan kasuwa ko wani basarake ko muna ƙara faɗin duk hadiman da muke kawowa gaskiya ba su da wata matsala wajen mu'amala da su domin muna shiga mu zaɓe waɗanda suke da damuwar ne da waɗanda kwata-kwata ba su da damuwa to insha Allah na kuma sake dawowa idan kana son mallakar rauhani mai hidima wanda zai dinga taimaka maka cikin al'amuranka na almajiranci da kuma al'amuranka na kasuwa ko al'amuranka na siyasa ko al'amuranka na abin da ya shafi tsaro ko tsari ko al'amuranka da suka samu harkar fatauci ko harkar tafiya zuwa ƙasashe ko kana harkar da ta shafi biza ko harkar wani abu da ya shafi ma'adanai ko harkar sayar da wani abu da ya shafi gidaje ko kasuwa to lallai mu'amala da hadimi zai taimaka maka sosai wajen tara jama'a da tara abu cikin sauƙi. abin da ya shige maka duhu insha Allah shi wannan hadimi in kai tambaya Allah zai sanar da shi shi kuma zai faɗa maka amma aikin saba wa Allah shi gaskiya wannan hadimi wa'ana aikin saba ubangiji gaskiya bai yi sai dai alkhairi to da fari in kana so ka yi mu'amala da shi wannan za ka nemi dukkanin sharuɗa da abubuwa da suka shafi ladabi na mu'amala da hadimi. e to insha Allah bayan dukkan nemi waɗannan sharuɗa da abubuwa na ladduba to insha Allah za ka nemi madubi guda biyu murabba'i e in ka samu wannan madubin murabba'i sai ka samu kitsan maciji da kitsan maciji da kitsan macen maciji ma'ana kulba kenan bayan ka samu wannan <clears throat> za ka nemi waznun sai ka rubuta sunan wannan rauhani mai daraja ƙafa uku a bayan ka rubuta sai ka samu guri mai tudu ka ɗora shi a kai bayan ka tsaftace jikinka ka nemi tsarki da kusanci da allah bayan ka yi istighfari da hailala da salatul fati sai ka fara wadadin sunan wannan ruhani a mai albarka ana yin shi kafa ɗaya ne to bi izinin layi ta'ala insha Allah shi ma kafin ka gama zai bayyana amma kar ka yi masa magana sai ka gama adadin insha Allah komai ka tambaya a duniya insha Allah za ka samu amsa amma gaskiya sirrin nan sirri ne wanda yake da matukar muhimmanci sirri ne da yake da matukar tasiri wadda lallai wadda duk ya yi shi insha Allahu zai ga matukar amfani tattare da shi kuma zai samu duk abubuwan da yake nema kuma duk mun yi bayani a bayaninmu na farko na ɗaya abubuwan da za a karanta ɗin da sauransu da haka insha allahu wannan ma hanya ce ta mallakar hadimi mai kyau kuma mai matukar amfani kuma wacce za ta amfanar da jama'a. sai dai matsalolin da ake samu wasu da dama za ka ga audio na farko ya je musu na biyu bai je musu ba ko audio na biyu ya je musu na uku bai je musu ba to sai ka ga wajen tambayar da za su yi sun kasa fahimtar mu domin sun ji wani ba'ali daga cikin bayanan kuma ba su ji wani ba'ali daga cikin bayanan ba da Allah muna roƙo ga dukkanin waɗanda suke da sirrukan da muke sawa da Allah a dinga kiyayewa a dinga sa na ɗaya da na biyu kuma kada ka tura mutum wani sirri baka bashi wani ba kuma da allah kada wani mutum ya karbi wani kudin wani da sunana a bani da wani mutum wadda zai sa ya karbi abin wani akan aiwa mutum aiki kuma da allah daure mutum ya dinga gwadawa da kansa domin duk abin da za a yi maka ka yi da kanka kai ma ka san yaya ake abin dan wata rana za ka taimaki kanka za ka taimaki yan uwanka za ka taimaki makusantanka a sannan kai ma mu ma duk karambanin da muke da irin abin da kake jin tsoron yin nan mu ma da haka har mukan iya bayani akan kowane irin sirri ko kowane irin bayani wato matukar ka ji tsoron Allah ka tsaftace zuciyarka ka zama mai kyakkyawar zuciya ga kowa to Allah subhanahu ta'ala ya gama magana ya ce wa wattaqullaha wa yu'allimukum Allah in ka ji tsoron Allah Allah zai ilmantar da kai dare daga gare shi ka ji kana bayani ya dinga sanar da kai ilimai wasu a mafarkai wasu a takarda wasu ma ba su a cikin takardar za ka ga abubuwa kala-kala an dai da muka yi cikakken bayani a bayani akan ramli da yadda ake warware duk abubuwan da suka shafi ramli da hanyoyi mafi sauki akan ramli kuma muna roƙo ga waɗanda suke sa sirrukan mu a wani tasha ko wani channel da Allah su daure su dinga sa na ɗaya da na biyu su dinga sa bayanan duka domin masu bibiya haka kuma masu posting ɗin sirrin da Allah in an maka tambaya akan abun kada ka ce za ka yi ma wani ka ba shi dai yayi da kansa kada kuma da Allah mu samu labarin wani ya karɓi abin hannun wani ba mu sa don haka ba duk abin da ya zo daga gare mu mun bayar da shi kyauta ne hadiya in ka so ka samu lokaci ka taya mu da addu'a da fatan alkhairi in Allah ya baka iko ka kira mu inda wani abu da kake bukata muna da lokaci kuma ya zama na bai saba mu ka'idojin yi mu ba to in Allah da za mu maka za mu ba da gudunmuwa a kan shi don neman ƙarin bayani za a yi kira a 081 300 10609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 to mu daure da Allah mu same shi zai taimake mu Allah zai taimake mu sosai a sauran harkokin mu don za mu samu ɗaukakar rayuwa da sauran buɗin harkoki kuma za mu sauƙi sauki cikin mu da yawan zaman lazumin muka da muke yi abubuwan mu duka za su dinga kasancewa cikin sauƙi insha Allah za mu zo muku kuma da sirri na inna adamare da barhaza da gimbiya bulkis da marduda da sinatar mehan da mai babban buje insha Allah duka za mu zo muku da sirrukan su da dan galadima da malam Muhammad da Ahmad da sarki da daga Yanus da wannan da duk zai insha Allah irin waɗannan hadaman marasa damuwa za mu zo da sirrukan su kuma za mu zo da sirrukan zobe nasu insha Allah abinda duk mutum ya ji bai gane ba ko bai wannan bai kira domin ya fahimta kuma a hakuri da mu wajen ɗaukar kiran.